yanzu haka an buɗe wani sabon shafi ne a fagen dabbawar siyasar jihar taraba lamarin da ya kai kakakin majalisar da koyin jihar honorable joshua sabukin ta aji sa tare kuma da naɗa wani sabon kakakin majalisar wato honorable mark hussein daga mazabar takum wanda kuma nan take ma suka kada kuri'ar amincewa da mataimakin gwamnan jihar wanda kotun koli ta maido a makon jiya wato alhaji sani abubakar ladi a matsayin sabon mukaddashin gwamnan jihar tun farko dai tsohon kakakin majalisar honorable joshua sabukin ta da ke da alaka ta kud da tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar wato utc ya ce fa ya aji mukamin nasa ne domin samun samun zaman lafiya a Taraba. Yau 24 ga watan goma sha ɗaya alif dubu da goma sha hudu ne rakin bujusaya sabo kente na aje aiki a position na kakakin majalisar jihar Taraba. Na yi rizani kenan. Ka san yanayin siyasa namu na na Taraba. Na samu labarin cewa an riga an ba da jami'an tsaro umarni wato yau da safe kenan su hana ni shiga majalisa a je a yi kokari ko da mutane ne a cige ni saboda haka ni ba na son tashi hankali ni mai son zaman lafiya ne jiya taraba ta fi kowane individual saboda haka don a samu zaman lafiya jiya taraba na ga in nan mun za mu jiya za a samu rashin jituwa za a samu tashi hankali saboda haka na aje wannan aikin saboda mu samu zaman lafiya a jihar taraba ya labe to koshin suwa suka kai jami'an tsaron kasin ba wai sai an ga maka wanda suke so a tsige ni ba suna ganin kaman ni ina da ko role da na play a kwanakin baya abubuwan da suke faruwa na siyasan taraba kamar ba yi abin da suke so su yi ba an so an nime ni ta ba hanyar ba nime ni ba yi abin da suke so a yi na ga musu ni ina da addini addini na bai nuna kuwa mu yi karya ba ba zan bi abin da ba daidai ba ne na bi maganar gaskiya ne gaskiya ne na yi wasu manyan zartara ba ba su ji daɗi ba. su ma dai yan bangaren tsohon mukaddashin gwamnan jihar da jam'iyyar pdp ta tantance don yi mata takara a zaben da za a yin makonnin nan wato alhaji garba umar utc sun buƙaci magoya bayan su ne da su kwantar da hankulan su injiniya ahmad yusuf gamaliya da ke zama daraktan kamfen na utc ya ce duk da abin da ke faruwa a jihar su fa ba su razana ba kuma ma suna nan daram a to ai ba wani amfani ban ga eh, dalilin da ko wani zai dari dari ko ya ce jiki zai sanyi ba takara dai muna nan a ciki kuma abin da aka sani mun je mun screening a bauchi kuma mun samu clearance na sayawa eh, takara nan takwas ga watan disamba don haka muna kira ga dukkan ba magoya ba mu ba gabaki ɗaya al'ummar jihar Taraba mu zama masu bin doka da oda kuma mu kiyaye duk dokokin da dokokin ƙasa da sauransu kuma mu yi siyasa ba da gaba ba don dukan mu yan uwan juna ne kuma ba mu da wata jihar da ta fi jihar Taraba don haka wannan shi abin da za mu sa a gaba kenan babu kuma wani wanda zai zo daga wata jiha ya gyara mana jihar mu dole mu ne da kanmu za mu tashi mu gyara wannan jihar kuma siyasa da muke kamar da na faɗa ba gaba a ciki kuma mun sani mulki Allah ne ke bayarwa babu wani wanda zai ce ko shi in yana nan wani ba zai samu wani galaba akan wani ba komai na Allah ne kuma akwai dokoki da aka tsara na jam'iyya wanda za mu bi wanda kuma duk wanda ya samu nasara mun san haka Allah ya yi haka mu ba mu da wani ja kan wannan ko kaɗan. yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan sabon dambarwa za ta kaya inda kowane bangare ma ke ikirarin cewa shi ke da jama'a ibrahim abdul azizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya